kitabul hawalat littafin hawala abinda ake nufi da hawala shine mutum ana bin wani bashi sai wani zai ce ya ɗauki nauyin shi zai biya ya halatta ko bai halatta ba me sunan shi da hausa kai gami ko me eh lamuni a hawala da ba. lamuni daban lamuni zai tsaya maka amma wane na bin wane baki sai wane zai ce kai bashin da kake bin wane ni zan biya yanzu ni kake bi bashi ba lamuni na zuwa ai fansa ko ya ɗauke masa ko to duk abin da za a fassara shi ne ba haushe na da sauran aiki tukunna ba. Allahu Akbar ka san addinin musulunci ba ba ko abu bane a wurin bahaushe ko amma har yanzu da littafin Allah da hadisan manzon Allah da lissafan fikihu da menene da menene ba a cika musu fassara da Hausa ba har yanzu mun gane ko mutanen India da Pakistan sai ka yi karatu addinin musulunci cikin harshe ga Urdu da Urdu komai sun fassara har nawo haka mutanen Farisa a cikin Farisanci sai sa sai kai karatu har ka fahimci musulunci fiye da yadda kake tsammani kila baka kware a cikin larabci ba don an fassara komai da komai to wayannan kalmomi cikin hadisan manzon Allah cikin fikihu cikin alkura yanzu ake faman a tabbatar da su kuma abu ba zai tabbata ba da farar ɗaya wani ya ya fassara alqur'ani ko hadisi shikenan a'a wanda ya buɗe hanya ya buɗe hanya kenan wane zai karanta abin da yayi abin da yaga yana bukatan ƙari ko gyara shi ma ya gyara ba kushe shi zaka yi ko kace bai iya bane kai ma baka iya ba sai taimakon Allah kaɗai. mun gane ko shi yasa wanda ya zo ya yi makama daga baya aka yabe shi aka ce ai kai kokari kafi sai ce falau qabla mabkaha bakaitu sababatan bi suqda kafaitu nafka qabla tanajjuni walakin bakat kabli fa hayyajali buka bukaha fa qultu al-fadl lil mutaqaddim hmm. eh wanda ya riga ka yin abu ka zo ka karanta duk gyaran da kai mashi ai ya riga ka ko hmm. to shi ne sai ka ba na gaba fifikon ko kada ka ce ya yi kuskure iya babu wanda ba ya bai taba kuskure ba ko akwai wanda bai taba kuskure ba sai ma aiki sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ayoyin alqur'ani suna bukatar a fassara su da Hausa hadisan manzo Allah suna bukatar a fassara su littafan fiqh suna bukatar a fassara su yadda za a samu su cikakkiyar ma'ana kafin manya wa'anna manya mutane su zo su tafi dan mutuwa suke ko ko karuwa suke yi waɗanda suke mutuwa din waɗanda ke zuwa daga baya sai dai a ita dabara a nemo ma wannan abin ma'ana ba suna ba amma inda ke sun karatu sun tabbatar da kaza sunansa kaza kaza sunansa kaza kuma an tabbatar da haka shine sai ai maza maza a rike a rubuta a tabbatar da shi in ba haka ba ilimin sa na tare da shi ran da ya mutu na ai asarar abin da ke tare da shi babun fil hawalati wa hal yarji'u fil hawala yace babin da ke bayani kan hawala kin bayan an yi hawala din mutum na iya soke wannan hawalan yarjejeniyar wa qala al-hasan wa qatada hasan da hasanul basri da qatadatu ibnu di'ama as-suddusi cikin manyan manyan tabi'ai suka ce idza kana yawma ahala alaihi maliyan jaza ai da aka ce maka kai bashin da take bin wane bashi da hali wane na da hali an dauki bashin an koma shi zai biya ka wancan yana da hali aka ce ya halatta tun da ka san mai hali ne zai biya وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن تويا لأحدهما لم يرجع على صاحبه yace ya takharaju sharika ne waɗanda suka hadu cikin shirka suka yi musharaka cikin abu ko gado ko wani abu gona ko gida aka zo za a raba ba zai yi kowa ya samu kuɗi hannu da hannu ba tilas ɗaya ya samu kaya ko kuɗi tilas kuma wani ya hakura da wannan abin bashi ne ko kadara aka ce sai a kira su da in matsala ta faskara sai a yi ƙuri'a wanda ƙuri'a ta fitar ta bashi sai ka hakura amma kafin matsala ta faskara sai a ce ku ne magada ga yadda za shi za a raba gadon kila to ai za su samu kaza wai za su samu kaza ne kuke gani in suka yi sulhu suka ce sun yarda shi kenan wannan sai a bashi kuɗin wannan sai to shi zai bi bashin wannan sai zai ɗauka kaza dan sun yarda ko an samu yarjejeniya kenan in aka in aka in aka rasa yarjejeniyan din kowa abu ya faskara to shine sai a koma wurin alkali ko ko aje ayi aiki da qur'a قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن ya ce wa hadha dainan fa in tawiya li ahadihima lam yarji ala sahibi bayan an yarjejeniya abinda ka yadda ka karba wani ya yadda ya karba duk kowanne na shi zo ya halaka ba shi da yancin ya soke wannan yarjejeniya tunda an yarjejeniya ko milami lafiya bayan ya shiga hannun ka mallaka halaka ta same shi tilas ka hakura da kadarar Allah ko قال حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كربو daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace matlul ghani zulmun yace taurin bashin mai hali zalunci ne ma'ana kana da hali ana bin ka bashi maza maza ka biya in ka ci biya manzo Allah ce kai zalunci fa'iza a ahadukum alamali in falyatba to ko kuma kai da kake bin bashi in aka ce wannan da kake bi bashi ba shi da hali amma daga yau an ɗauki bashin wane yana da hali ya ce ya ɗauka zai biya aka ce ka yi hakuri bashi ya koma wurin wancan ɗin kai ma ya fi maka maslaha ko wanda ba shi da shi don ka kiya hakuri me za ka samu wai dan duk shari'ar musulunci abin da ake so a samu sulhu a samu yarjejeniya kada wani ya zalunci wani dan zalunci din nan wallahi ba shi da kyau baka san abin da ke ciki bane yasa kake jin daɗi da ka ta riga ta ke kashi babu idza ahala ala mali'in falaysa lahu radd yace to babi in aka canza wannan yarjejeniyan kana bin wani bashi ba shi da hali wane na da kuɗi aka ce shi zai ɗau nauyin biyan bashi aka yi yarjejeniya a kan haka to daga baya kuma ba za ka zo ka ce a'a ka so ki yarjejeniyan ba sai a tafi haka nan ba ba kala haddasa muhammad bin yusuf shi ne ko shi ne hadisu ya maimaita ko قال حدثنا سفيان عن عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقل الغني ظلم تورم باش حالي kana da hali ka biyan bashi yace zalunci ne dan so ake ai taimakekeniya da ya baka bashi din taimaka maka yayi tunda ka samu hali kai ma maza maza sai ka biya watakila zai iya dauka kuma ya ba wani bashi amma in kana da hali ka biya kai zalunci wa man utbi'a ala mali'in falyattabi duk wanda aka ce an canza bashin naka ya koma kan wane yana da hali kuma ka san wane din yana da hali ka hakura ka bi ka bi babun idza ahala dainal mayiti ala rajulin jaza yace in mutum ya mutu ana bin shi bashi wani ya zai ce ni na ɗauki nauyin bashi ni zai ni zan biya ya halatta mutum ya mutu bashi yana da nauyi kansa abinda ake so maza maza a biya bashi in babu hali wani cikin musulmai ya dauki nauyi ya ce shi zai dauki nauyin biyan bashi shikenan an sauke ma mutum nauyin kansa kenan in ba haka ba shikenan manzo Allah ya kasance in aka kawo mutum ya masa sallah sai ce ana bin shi bashi in suka ce eh sai ce ya bar abin da za a biya bashi aka ce a'a akwai wanda zai dauki nauyin bashi aka ce a'a sai ce to ku yi ma ku sallah قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قال عن كربونا سلمة بن الأقوع الله كرم سيدايتي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم منكسا كمنا زونورا من زن الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة سيأككاو جنازة جنازة ماما تيكي نكو ماما تيكي نكو akwai rashin da baya da daɗi ko wani ya fi mutum mamaci ko gawa mamaci sai aka kawo mamaci faƙalu salli alaihi shi suka ce manzo Allah ka kai mashi sallah faƙala hal alaihi dainun ya manzo Allah ce ana bin shi bashi akwai bashi a kansa kalula sai suka ce a'a kala fa hal taraka shay'an ya manzo Allah ce ya bar wani eh, dukiya kalula sai suka ce a'a fa salla alaihi sai manzo Allah ya mashi sallah ma'ana bai bar komai ba kuma ba bashi a kansa sai manzo Allah ya mishi sallah thumma utiya bi janazatin ukhra sa'annan aka sake kawo wata janaza wani mamacin kuma فقالوا يا رسول الله salli alaihi sai suka ce ya كيما allah قال هل عليه دين يا من الله شيء انا بيش باشي اكوي ana اكنسا shi bashi akwai bashi a kansa ترك na'am sai manzo Allah ce ya bar wani abu na dukiya qalu da dananira sai suka ce eh, ya bar dinariya uku dinari uku fa salla alaiha sai manzo Allah ya majanazar sallah thumma utiya bis salisa sa'annan aka kawo wani mamacin kuma ko wata jinaza fa qalu salli alaihi sai salli alaiha suka ce mata sallah jinaza din قال هل ترك شيئا لمن ظل يا بردوك يا بايا قالوا لا سنك آآ قال فهل عليه دين سنك في باشي أكرسا qalu da dananir qalu salasatu dananir sai suka ce eh akwai bashin dinari uku a kansa qala sallu ala sahibikum ku yi ma abokin ku sallah manzon Allah baya yi wa wanda ake bi bashi sallah Allah ka cece mu amin bashi ya zamo hantsi ya zamo hantsi yanzu ma sai ka isa ma abaka baka ko قال أبو قتادة أبو قتادة صل علي يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه sai abu katada al ansari ya tashi ce ya manzo Allah kai mai sallah ni zan biya ba na dauki nauyin sa sai manzo Allah ya je mai sallah mahallin shahid sa duk sa'an da aka ce mutum ya mutu in yana da kadara da za a sayar a biya bashi in masu yan kasuwa masu kuɗi suka ga an matsu za su karya kadarar wani su ko ƴaƴa ko cikin wani dangi sai ya ɗauki nauyin bashi shikenan a can lai a mamakin an sauke masa don shari'a ta yadda da haka sa'an nan daga baya yaya za a yi a samu a biya mai bashin kai kuma mai bashi sai kai hakuri har a zo a biya ka dama akwai mutane masu tausayi haka har yanzu har gobe a cikin madina akwai mutane masu hali masu kuɗi waɗanda suke duk sa'an da aka zantar ma wani hukuncin kisa Allah ya kiyaye sai su zo wanda ke da jinin su ce diya nawa ce za a biya dama ko a biya diya ko ya yafe ko a yi tisabi to wani sai ce ya yafe haka abin ya faru wani kuma ya karbi diya wani ya ce fawfau sai dai an kashe tun da ya kashe nasa ya kai sai an kashe akwai wani yaro dama mafi yawanci baka ce haka da yamanawa mutane wanda suke babu tamar muke gidansu da gidan makotana ne gida ɗaya ko biyu ke tsakaninmu ya tashi ne ya je kaddara Allah kiyaye ya je tsohuwa tsofaffi bakakin mutane suna tara kuɗi ya tashi je fata mata kuɗi yi kuwa da ta kira sunan sai cire wuka ya soke ta sai ta mutu ita kuma tana da ƴaƴa sai aka kai kara dama ba sani ba sabo in ya tabbata cewa kai wannan abin wallahi tallahi sai masu jinin sun yafe in ba ka babu wata hukuma babu wani sarki ko wani limami da zai yafe wannan wannan yaro da ya haka aka je aka bincika alkali aka tabbatar da komai yayi an zantar mai da hukuncin kisa ba sa ranar da za a kashe shi ba amma dai an zantar mai da hukuncin kisa yassa ta yi tafiya har ta gaji tana zuwa tana roƙon wannan yar da aka kashe uwarta tana gidan aure ta ce wallahi ba za ta yafe ba sai an kashe wannan yaro tun da ya kashe uwarta da gangan kuma ya sai Umar ya ce ki hakuri ke ki ta binta ta binta shekara na duk dabarar da ta ce wallahi sai an kashe to sai an gama aka ga ba wani dabarar da za a yi sai a sa rana ranar juma'a a zo kofar masallaci kafin sallan juma'a kowa ya zo yana kallo na gani da idanuna wannan yaron na ina kallo aka kashe shi wannan yar da aka kashe wacce ta zo ta tsaya ta yi guda da aka kashe aka zo aka ba ta hakuri dan Allah shi hakuri biya za duk gidajen da ke wurin nan kudi ko ya kai dubu nawa ne riyal kina so amma ki a tsirar da wannan rai wallahi kace ko ko ba za ta yi ba yare tana ni tana aure dan yayi ma uwarta kisan gilla ta ma tana takobi sai an kashe shi in za ka iya sai ka zo ka kashe abinka in ba za ka iya ba sai ka zo kana tsaye duk magada su suna tsaye suna kallo an sare kan shi ya mutu magana ta tare gobe ba za ka zo ka tada wani abu ba ta zo tana tsaye in muna tsaye muna kallo sai a zo daga baya inna ma jazaa'ul a kawo ayoyi wanda ya kaza wa lakum fil qisasi hayatun kuma akwai mutane wanda ke mutanen kauye sun kware takobi zai zo ya zare an dama an rufe maka ido an ce maka yi ta kalmar shahada la ilaha illallah la ilaha illallah that's it sai lahira to biyu ina gani kuma na gani yanke hannu wanda aka kama hannunsa aka yanke aka rataya kowa ya gani Allah ce wa lakum fil qisasi hayatun ya duk sa'an da kaga wani yayi kisan kai aka kashe shi ai duk inda shi dan ya zo kai ma sai ka kaga to wannan idan da za a kashe akwai uwarsa ga yagensa suna cika har abu ya zai fitar ransu su ma suka sallama shi ke rana ɗaya ranar juma'a aka zo kafin sallah aka ajiye shi mu muna sai muna kallo wallahi mutum ya zaro dama mutane kauye akwai wanda su sun kware zuciyar suna da zafi in aka baka ai ba za ka iya ba hannu ka sai ta makanka ba za ka iya sai ma ka ji makanka shi amma da yake sun sun saba kauye suke sun saba da waɗannan da ya zo ya zare ta bayan su zai zo an gama sai lahira sai kai ya faɗi sai a sai a je a yi mai to wa'annan mutane masu tausayi sai su zo duk abin da kake so ka faɗa a fanshi wannan rai to wani sai ce ya yadda ya yafe saboda Allah wani kuma yace to a bashi kuɗi kaza yanzu ba zancen diya bane in aka ce diya kwabo ne kace diya dubu kake so shi kace dubu kake so shi da su a baka aka ce diya dubu ɗari ne kace miliyan ma kake so sai a baka wai dan a fanshi wannan rai to wani sai da wani kuma yace sai yayi to shine abu قتادة الأنصاري سيتي يا من الله صلى الله عليه وسلم كيمك صلى نيزم زياباش ناتا وكنوي الباش اللي كي kansa to shine sai manzo Allah ya masa sallah to shine aka ce in mutum ya mutu ana bin shi bashi wani ya ce ya dauki nauyin bashi ya halatta a shar'ance wannan yarjejeniyar ta kulli kenan babul kafalati fil qardi wad duyuni bil abdani wa ghayriha ya ko saboda magaruba tana ta tafiya yanzu ko to dan kara baya ce kwa ɗaya da ta saura cikin wanda ba karanta ba wannan mai tambaya malam ina son a yi min tafsirin wannan aya da bayanin ta azzani la yankihu illa zaniya aw mushrika wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika ala almu'minina sannan kuma tambayar ta biyu ni ce miji na ya sadu da ni kafin na yi wanka janaba kafin na yi wankan janaba sai na haihu me zan yi kenan na farko dai wai mijinta ya sadu da ita kafin ta yi wanka kuma sai ta haihu to wayan yanzu malamai suka ce in kika yi tsarki sai ki wankan jaraba ki wankan ah, wankan nifasi wayan malamai suka ce a'a inda duk wanka ɗaya ne in lokacin ya kai sai ki niyyar nifasi janaba da nifasi ki wanka ɗaya wankan yayi amma azani la yankihu illa zaniya aw wa zaniyatu la yankihu illa zani, to malamai sun yi sabani a cikin wannan matsala. har baki ɗaya suka ce wannan ayan tana cikin ayoyin da malamai suka gaji a cikin fassararta a takaice dai suka ce abinda ake nufi mazinaci ba zai yi zina ba sai da mazinaci la yanki hudin nan abinda ake nufi da nikahi nan ba na aure ba saduwa ne duk wanda ka sadu da ita ita ma ba mazinaciya ba ce duk wanda kika je kika yi zina da shi ma ba mazinaci ba ne to shine suka ce farko abin da ake faɗa kenan wani kuma suka ce a'a la abin da ake nufi da nikahi din nan na aure ne to ko da yake an zo a gurguje mutane na ta tashi Allahumma adina fi man hadayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wa anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda innahu la yadhillu man wa la yu'izzu man rabbana wa طاعتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ظهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kowanne addu'ansa Allah ya karba amma babu addu'a ɗaya da ta isa abu da musu dubba. Allah da kowa ya tofa nasa